يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ينقوى ماسو البركاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين لبيار قوة رمضان المبارك هجرة دبود الأري هدود أربعين دأكو أشرين دشد قوة هدود miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu daidai muna wannan masallaci masallacin albarkawa cikin garin zaria jihar kaduna a ƙasarmu ta najeriya muna karatu tafsir yau za mu tashi cikin suratun naml ya Allah kai mana jagoranci ka ba mu fahimta ka azurta mu aiki Allah ka aisha ayyukanmu Allah ka tsari mu ba mu kuskure bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النمل مكية وآية القوة وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم suratun nan wannan sura Allah ta'ala ya kira ta da nam ne saboda a ciki akwai ambatan wannan halitta kamar yadda in Allah ya ba mu ikon zuwa za mu ji za mu gani wannan sura kamar cikamakin wanda ta gabata ce domin kisoshin da aka karantar a can akwai waɗanda za a ƙara faɗaɗa su a nan sannan akwai wasu kistar ma da ba a kawo ba za a ƙara da su kamar kistar nabiyullahi suleiman kamar kistar annabi lutu alaihi salam duk za a kawo su wannan tura tana ƙunshe da tauhidi uluhiyya rububiyya tauhidin risala tauhidin asma wa sifat da sauran darussa da za ta nuna mana muna fatan Allah kai mana jagoranci ka ba mu fahimta qasin Allah kada ya san manufansa da waɗannan suna da cikakken ma'ana amma Allah ya bar mu kan shi sani in kuma kana kiriniya ba daga Allah ba ne da su aka yi ka yi irin shi alƙur'anin ba da balagarta da fasaharta da ijazinsa da ijazinsa kai da haruffan nan ne kuma su muke zance da su in ka ce ba zancen Allah ba ne bismillah ba zai yiwu ba لوجدت مع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تلك تند هذا قرر كوي كوي فوضا كان آيوي وان كان لتاف من بعد المنزلة والدرجة آيات القرآن ayoyi ne na alkur'ani wanda yake shiryarwa lillafi hiya aqwam na'am mun sa cewa ayoyi kala uku ne akwai ayoyi waɗanda suka zo ayatul lahi alkauniya ومن آياته أن خلق لكم في أنفسكم ja. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة halitta na da halittanka da halittanki da yadda Allah ya sa ƙauna da soyayya da kwanciyar hankali tsakanin mata da miji Allah ya ce aya ce in aure ya daɗi sai ka ji mace na ce a yanzu kashi. uwa na wallahi uba aure ya daɗi aya ce babba kai kuma sai ka kunso ƙunshi a bakin leda ka tsallake ɗakin mamaka jama'a ɗakin halfatu ko ba yi ne ku faɗi gaskiya aya ce babba ayatun lahi alkauniya kenan yi an fusikun a falatin akwai aya mu'ujaziya a ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu da zai zo da shi gagara kwaikwayo mai ban mamaki iktarabatis sa'atu wa wani al kamar wata ya tsage ya sauko rabin a ƙasa a gani ga kuma rabi a sama wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji haushi ka ce ba annabi bane kai ma ka yi sai wannan ayatul qur'aniya wanda gashi an ce tilka ayatul qur'an gashi muna karanta su kowane ɗayan su yana shiryar da kai zuwa ga kasan Allah ɗaya ake bautawa ba a bauta ma wani ba shi ba wa kitabin mubin kuma littafi ne na alkur'ani mai ɗauke da waɗannan ayoyi yana kunshe da bayyanannan bayani yadda kowa zai gane mai zurfin ilimi ba zai ce an raina hankali shi ana koya mashi abin 'yan firamare ba wanda bai taba karatu ba kuma ya daidai da kwakwalwan shi ya sa alkur'ani ke da mu'ujiza idan ka ɗauki karatun 'yan jami'a ka kawo ma 'yan firamare za su gani sai ka gama bambanin ka kai gaba ko kai yi lacca idan ka ɗauki karatun 'yan firamare ka je ka kai ma 'yan jami'a sai su yi tsaki kowa ya kama gaban shi wannan ma ɗan rainin wayo ne ɗan rainin hankali ne to amma alƙur'ani in ka haɗa matakan mutane na rayuwa masu shekaru mabambanta ilimi mabambanta zarafi mabambanta kwakwalwa mabambanta ka karanta masu sura ɗaya aya ɗaya gaba ɗayansu za su gamsu kuma su ƙaru kuma su amfana kana a karke su ce madalla ta ba kowa kitabullah hudan هدى وبشرى للمؤمنين هدى القرآن شريعة tsabagenta ba za ka taba kama alkur'ani a kowane fage na rayuwarka ba face ka ga haske inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwam ويبشر lazina الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا Kabira? Allah ta'ala ke tabbas wannan alkur'ani yana shiryar da bayi ga hanya ga tafarki mafi daidai kuma yana bishara mummunai suna da babban sakamako idan Allah ya yi ka talaka karke alkur'ani za a yi talakan arziki idan Allah ya yi ka shugaba kai riko da alkur'ani za a yi shugaban arziki idan Allah ya yi ka mai kuɗi ko ɗan kasuwa ka alkur'ani kana aiki da shi za a yi ɗan kasuwa wanda babu kamarsa a arziki mu'amalanka zantuntukanka halayenka ayyukanka ya hadi lillati hiya aqwam cikakken tarbiyya sai cikin alqur'ani kamilin tarbiyya sai cikin alqur'ani shamili da bashi da gefe sai alqur'ani gamsashe wanda kowa ke madalla sai wanda ya tarbiyyanci da tarbiyyan alqur'ani mai girma wa bushra a lokaci ɗaya kuma Bushara ke farin ciki ne jin daɗi ne shi walil mu'mini na ga waɗanda ke da imani duniya za ku samu yalwan rayuwa na natsuwar rayuwa ku rayu cikin mutunci ku haɗu da Allah da darajar ku nan a wadata ku a ɗauke haufi da adamul amni tsoro da rashin aminci da wayo-wayo da kakanika yi duk za a kawar mutuwa ta zo ka mutu mala'ikun rahama na lallashin ka Allah ta haku wala ta hazanu wa abshiru bil jannatin laki kuntum tu'adun kai zaman kabari ka samu communication daga aljanna zuwa kabarinka haka za ka tashan daɗi a tashi kiyama ka tashi cikin sauki a zo tsallake samadi ka wuce kaman walkiya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kai za ka wuce ka ce wai ina ne a ce ai ka wuce kaman kibtawan ido ai hisabi ai maka hisabai yasira daga nan kuma a yi maka bishara a ce ga gidanka can komi an tanifa har 'yan matan aljanna hurul Inu da wuladanin mukhalladun wa yanqalibu ila ahlihi masrura nan take bawa ya juya ya tafi wajen iyalan shi 'yan aljanna cikin munna da farin ciki yaran kadin nan da aka faɗi na aljanna ba barawon talotalo ba mai jan maka waya a ce ya saci wayan mutane ya ja maka magana kana kokari ka sha ruwa a ce ka je falistation ana neman ka ga dan kuka can ya ja ma uban shi jifa Allah ka shirya mana الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون تو ashe alkur'ani na zama shari'a ne ga waɗanda ke da wannan sukofi na ɗaya ya ce lilmu'minina ta ji sufan farko duk wanda bai imani da Allah ba alkur'ani ba zai kare shi ba ba zai amfane shi ba ba zai zama masa alkhairi ba hujja ne a kansa a toya shi a jahannama bayan kuncin rayuwa sai ka yi imani imani na gaskiya wal imanu ma wa qama fil qalbi wa saddaqahu al abinda kuma ake ce masa imani shine aqidar da ta tabbata a cikin zuciya aka ganta a aikace ba a baki ba kawai نبي الذين يقيمون الصلاة سوني ودن دا سكي تايد الصلاة باچه يؤدون الصلاة بل يقيمون الصلاة بشروطها وأركانها وفروضها وواجباتها وسننها ومستحباتها ويصلون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي اقامه الصلاه sune wanda suke kiyaye sharaɗinta su cika farkunanta su tsare farallanta su kiyaye wajibanta sunoninsa su bada da ma ba sa da su suna tsalla kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli jama'an musulmi kowa yayi sallah kaman yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muka ga yana sallah sannan yu'addunaha fi waqtiha al-muhtari sune waɗanda suke sallah a lokacin muhtarin sallar. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موفوتا وآمنا cewa sallah dole yi a lokaci wajibi ba sai sanda ka ga dama ba ko sanda kika daga dama balki su duk wanda ke sallah sanda ya ga dama zai sha azaban wailun kuma gayyuna nan na jiransa فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا akwai azaban wailun a jahannama akwai na gayi duk masu wasa da sallah ba sa yi akan lokaci ko ba sa yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallarsa su ake dandana musu wannan azaba sallah wanda za a soma mana hisabi akan ta bayan mutuwa awwalu ma yuhasabu hasabu al-'abdu yawm al annabi ya ce idan sallaka ta yi kyau sauran ayyuka sun yi kyau in ta ɓaci za a ce sauran ma kakwai wahala dubawa dillalatatu ne ka kula da sallah inna a hamma amurkun indi asfala rahimallahu umara Allah ya ji kan umar sanda ya zama halifa ya rubuta gwamnoni zuwa ƙasashe rubuta masu wasiƙa cewa ku sani babban abin da na naɗa ka a ƙasa kaza ka tsare sallah a kan lokaci ya al'umma zuwa ga Allah faman hafizaha wa hafaza alaiha wa man bayya'aha fa huwa lima siwaha abiyau wanda dai ya tsara sallah a kan lokaci yayi a kan lokaci ya tsara komi ma ayin kaga mutum ya kula da sallah insha Allah za ka same shi bawan Allah ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar idan kaga mutun yana wasa da sallah to ja'irin farko ne mujrimin farko ne number 1 ta kadari anidi cewa man bayya'aha fa huwa lima siwaha abyau wanda biye wasa ya ta sallah hmm, to aikin da ba sallah ba ma ya ji walakantawa fiye da ita allazina yuqimuna as-sala sai da sallah sufan su ta biyu kenan wa yutuna zakka kuma su ne masu ba da zakkan dukiyarsu Allah ya baka arzikin dabbobi kuma shanu awaki da tumaki su ne al'an'am bahimatul an'am su kawai ake mazaka komin tsadin tsuntsu ba a masa zakka jimina ce su ko ma menene inda ba waɗannan da na ambata ba ba a masu zaka zaka gaskiya mai kama da ƙarya mutum zai sallah kullum addu'an shi Allah ka bani ikon inje maka wani ma saboda zumuɗi yana Allah kai ne madina in mutu can sai an kai kuma ya shiga zazzaren ido yana so ya dawo kasan mutuwa ba ba daɗi hmm? amma zaka ana wasa da ita ba ma a yi sai wanda Allah ya taimaka wasu kuma in za su yi sai su yi ma'alla malkodiyo ba za a fitar yadda ya kamata ba kai da aka ce arba'in ɗaya bisa arba'in za ka fitar bin miliyan arba'in miliyan ɗaya duk biliyan arba'in biliyan ɗaya shi ke nan saurin talatin da tara kaje kai ta cin fanke bayan ya san ta ke nan ba to amma sai kaga ana gizza ana kwalo-kwalo ana walawala wani wai zai fidda zakka sai ya bari sai azumi ya zo sai sai buhunan gero ya auna ma makwabta da kudin ba ka yi zakka ba wallahi wai saboda kai ya zakka kuma azumi ya zo su sa rai da siga da geron kunu kudin zakkan sai ya sai gero ya raba ma jama'a wa gaya maka ana haka zakkan dukiya dukiyar za ka ba da talaka shi ma ya dafa yana da wayo ya san darajar kudi ya san abin da zai yi da su don kun ɗauki talakawa dolaye in kuma hatsi ne kaka ce za ka saya ka ba da kudi ka bashi? shi yadda kake cin shinkafan shi ma yana so ya ci shinkafa in yana da bukata ya siyar ya fi ka sanin hanyar kasuwa domin kullum yakan je da hannun riga ya auno tiya ɗaya idan kuma dabbobi ne ba shi bijimi ko ya yanka ya sha daɗi ko ya sayar ya hidima ba ruwanka haka ƙa'idar take to sai a yi ta kwalo-kwalo Allah kuma ya san mai kwalo-kwalo ya san mai kake shi yasa ya ce fawailil mushrikin allazina la yu'tuna zakata azaban bani ya tabbata ga mushirikan da ba su ba da zakka mafi ingancin fassara suka ce wanda ya hana ya karyata sun zai yanzu mutum ya ce kai wannan kudin duka zan fitar ta zama ne in ya fitar da kudin shi fa malam miliyoyi ne zai bayar ina gaya maka masu miliyan din nan ya kake zato za su yi zakka kowa sai ya shaida kuma shaidan ma sosai kwakwaran shaida yadda ka san kaga rana kana bugan ka kana kallanta haka ɗan kauce ka gaji da gani to haka za ka yi ta taba kuɗin haka gaji da lissafi in kowa zai yi yadda Allah ya ce jama'an musulmi ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka soma karyatawa bayan ya bar duniya cikin hukunan musulunci tsaka sai annabi haƙƙi ne aka ce a ba shi ba a ce bayan shi a ba wani ba mani uzzaka dama akwai kuma waɗanda suka ce dama ma kanu annabi ake bautawa ya mutu shi kenan mun daina musulunci kowa ya yi abin da yake yi sai na abubakar halifan farko tun ma bai zauna a kujeran halifancin ba aka soma wannan tindelan ta ce wallahi da waɗanda suka yarda da waɗanda suka ce ba za su ba da zakka ba duk sai na yaƙe su kuma ya yaƙe su domin bayan shegantakan hanawan kuma zuga suke kada a bayan har wani cikinsu yake cewa أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيرثها بكر إذا مات بعده وهذا لأمر الله قاسية الظهر من يما النبي ساعة لو كتشن ليكي تارجم من باش زكاة da so ko ba masu to yau ba annabi me ya hada abubakar da dukiyarmu gado ne ya ce ba annabi ya gada jama'a zalunci ne jama'a zalunci ne kada ku yadda ka ku yadda sayyidina abubakar ya ce wallahi law mana'uni anaqan aw iqalan laqataltuhum 'alayha inda akwai wani ɗan tayi da ake kawowa zamanin annabi a matsayin zakka ko ana haɗowa da igiyan dangwali ni suka ce ba za su haɗo da igiyar ba a kai sai na yaƙe su billahi lafi amsa ya ba umar sanda ya ce za mu yaƙi wanda suka hana zakka ya ce ya za ka yaƙi al'umman da suka shaida allah ɗaya ne suna kuma ne sallah ya ce fatilar na man farmaka bai na salati wa zakati billahi allazi sai na yaki wanda ya haɓa sallah da zaka duk inda ka je Kur'ani aqimus salata wa atiz zakata ne nan ma gashi wayuqi allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata tagwaye ne wanda ya raba su sai na yake su alqur'ani ma wani ya yace wa in aqamus salata wa atiz zakata kallo Sabila. idan wanda ba musulmi ba yi kalmar shahada ya tsaye da sallah ya ba da zakka ku kyale shi da al'amarin shi a wata ayar ya ce fa'ihuwanukun fiddini sun gama ‘yan uwanku a addini a hadisi sahihi ya ce an umarce ni in yaƙi al'umma Hata ya shahadu Allah ilaha illallah wa an yi rasulullah ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم ألا الله إن سكا سيد صلى سكا بعد زكاة دوكي يسد جننس أثاري سيد da wani sauran ayyuka in ba su yi ba kuma hisabinsa na wajen Allah don haka ba a yakan wanda ya ƙi zuwa haji wa man aka alhajja fallahu hasbuhu na'am Ohun hum hum yuqinun sune waɗanda suka sakankance da cikakken imani za su mutu za a tashe su za a yi musu hisabi a ba su sakamako algaba ta malan kaji wanda qur'ani ke zama masa shari'a da bishara na'am إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم زينا لهم أعمالهم فهم يعلمون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة دول أن لباس إيماني دبوذ القيامة حيث يقول dungu inda indirect a'a ka ce ka yadda akwai Allah ta'ala shi ake bautawa kuma ka yadda da gobe kiyama amma duk wani abin da Allah ya ce ka yi kaki sallan mata gagara azumi ya gagara kawai ana cewa azumi ya kusa sai ka tsulla dubai ko amerika ko england ko ka tafi paris wai za ka je shakatawa za ka je hutu ka ci ka sha ba mai ganinka Allah yana ganinka alhaji Allah yana ganinka iza ma khalautar dahama yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna Allah yakfalu sa'atan walau anna ma tukhfi alayhi yaghibu malam ka ji ka kai kadai a ko ina tsammani kai kadai ne Allah subhanahu wa ta'ala yana nan yana tsaranka. ya san abin da kake yi zai lissafa zai maka hisabi zai baka sakamakon da ya dace da aikinka imani da lahira yana wajabta kai aiki domin lahira ka nisanci abin da Allah zai fushi da kai waɗanda ba sa imani da ranar sakamako zayyana lahum a'amalahum mun kawata masu munanan ayyukansu kaji mutum na shan giya yana alfahari yana zina yana cika baki yaya gambus ai wannan mai yangan na gama da ita ta ma isa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam aina alhaya aina tarbiya aina almuru'a aina din ka gama da ita kana kirari Haba, ai sai dai ba mu yi ido biyu ba, a bani minti biyar sai na lankwashe ta. Hmm. me ya kaifar da wannan zayyana lahum a'malahum shaidan ya kawata masu munanan ayyukansu suna ganin shi wani abu ne mai kyau wani abu ne na takama wani abu ne na alfahar. fahim ya amahun aka suke tata a makauce ba su san ina suka fito ba ba su san a ina suke ba ballantana inda suka sa gaba ya Allah ka tsashe mu أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخفرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون واستغفر الله أولئك waɗancan barbaɗaɗɗun mutane wanda babu alkhairi tare da su sam sam sam waɗanda ba su san tarbiyya ta musulunci ba su ma santa ba kwata-kwata allazina lahum su'ul azab su ne za su yi karo da mummunar azaba duniya da kiyama a duniya to zaci kaskanci walakanci kai da ganin huskan mai zina za ka ganta babu kyan gani saboda zunubi ta lullube shi zuciya ta fi gawayi ta fi gawayi baki bugu da ƙari Allah subhanahu wa ta'ala ala sai ya sa masa wani irin kaskanci ga mai kudi mai kudi iya mai kudi ko mai mulki iya mai mulki ta zo gaban shi ta yi walakanci yaran shi ya ce kai A ce kakka sake tanka kamun ko ba za ka yi ba ne ya ce fita fita fita ya kori yaran daga baya sai sai ga Allah ai ba a haka ta ba dole in haka ba a daga lokacin da kai wasan buya da yarinya ba bisa sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wallahi ka ya bushe kowaye kai tana ganin ka galhanga angulu kawai kuma galhangan ne kuma angulin ne don haka za ta iya keta maka rigan mutunci min haisu la tahtasibu ta inda ba ka taba tsammani ba amma in ka kama mutuncinka ka tsara gidanka ka zama mutumin kirki sai ka ga wanda take keta manyan mutane tana matarkata a gabanka saboda Allah zai zuba maka jini irin na mumini waliyin Allah wancan ko an ɗebe masa daraja an ɗebe masa mutunci an zuba masa ƙasƙanci kowa ma da kowa zai iya takaci walillahi izzatu wa rasulihi wa lilmu'minin ai izza da isa na Allah ne yana kwarara ta ga manzansa kuma yana lullube muminai da ita don haka baka zama haka ba sai a kwashe sai a zuba maka kaskanci sai ka ga yaccen gani tana keta ka tana walakanta ka ba yadda za ka yi saboda ka manta da dokokin Allah Allah ya manta da kai ya wasi da kai ya mai da kai bola matattaran annoba لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون إذن كما أكاكوما قياما سوني مشيا حسارة مشيا نداما لوفتند نداما بذات أنفاني سبا الله تكاريم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم wa innak lallai kai ya rasulana sallallahu alaihi wa sallam Allah yana magana da annabi mu nabi rahma sallallahu alaihi wa sallam yace la tilqa alqur'ana wallahi kana an san alqur'ani kai tsaye min labin hakimin daga wajen mai hikima Allahu jalla jalalu ya bada umarni ka ci gyara ye hani ka ce menene wannan ban gane ba ko a ci ban kai la tashri'i shi muhkam ne duk wani abin da Allah ya ce ko babba ko madaidaici ko ɗan ƙarami mala akwai hikima a ciki ka sani ko baka sani ba akwai adalci cikakken adalci a tare da wannan abu ka gano ko baka gano ba akwai rahama ciki kuma akwai zaman lafiya in kari kana sabawa sai abin da ka gani gwargwadon sabawanka gwargwadon wahalarka alim domin cikakken masani ne ga abin da ya zartar da abin da yake zartarwa da abin da zai zartar ya sa ce wata matsalimatu rabbika Sidiqan wa agala duk abin da ji ubangiji ya ce to wannan abu yana ɗauke da cikakkiyar kamala kuma yana zuwa da abu wanda yake na haƙiƙa na gaskiya sannan madaran adalci ne yake zubawa amma mana shimfiɗa za a sake gaya mana kissan musa a fa'idantar da mu da wani abin da ba mu samu ba a suratul shu'ara da muka karanta kissan sa da fir'auna gayi nan قال موسى بأهله ya آمنت sunara. فآتيكم منها بخبر آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصطلون so القرآن ayar da ta gabata ya bayyana mana annabi na an san saƙo da bayanai da kisoshi da hukunce-hukunce daga Allah da cikin abin da annabi ya ansa daga Allah jalla jalaluhu akwai labari da kissan annabi Musa yadda Allah ya zaɓe shi da yadda ya zance da shi ya munajaci da shi ya ba shi wasu ayoyi na mu'ujiza manya-manya ya aiko shi ya ce je ka wajen ja'iri lalatacce a nidi ta kadari fir'auna ka kira shi zuwa ga bauta na shi ba Allah bane shine za a bude mana shafi idan ƙala musa ambata bayyana masu tunasar da su lokacin da annabi musa alaihi ya ce da ahalihi ga iyalansa yau kisanta ta saumo ne annabi musa yana dawowa daga madiyana dinnin nan na salihin bawa wanda ya taimaki 'ya'yansa biyu ya shayar da bisashen ruwa ya ga alherinsa ya ce a kira shi bayan an kira shi ya ba da ƙissansa da labarin rayuwarsa ya ce kwantar da hankalin kakatsi rabarin azzaliman mutane kuma ya ce kai ni uridu an anki haka ihdabnatayn hatayn kaji waɗanda suka san ma'anan aure masu neman nagari masu neman mene nagari zuwan shi ƙasan kenan bai kwana ba sai da maganan aure nagarta ake nema kai ka tsaya sai mai kaza mai haɗaɗɗen gida mai zauƙeƙiyar mota mai albashi ba kan gado to sai kai ta jika yadda ka sana tsotsa kai jama'a mutane wai ba a san Allah sai naira in Allah ya dan baka mai ɗatto mai ɗatto zali shikenan duk sai ka ɗauki burin ka kafa a kanta sai babu in Allah ya so akwai hutu a nan kai kai Ayyo. yana so ya mai da ita jari ku zo mu ji sunan annabawa ran da annabi musa ya je madiyana ran nan aka ba shi mata saboda an gana da shi da addinin shi da takawarsa da san allansa subhanahu wa ta'ala kuma har da sunnar ba ta canzawa idza mantar man dina dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadin kabir to haka aka bashi matar bayan ya gama shekara takwas ko goma zai dawo misra yana kan hanya ya ce ma iyalansa an samu karuwa kenan hmm Allah ya baka mata da karuwa ashe ma dai duk ma'aura ne nan to Allah ya zaunar da ku lafiya to na daɗi, dadi ji waɗanda suka ansa na biyun sun fi na farkon yawa ashe gwaurayen da tuzuran ba su wuce cikin cokali ba to da Allah wanda ba ku yi ba ku yi wanda kuka yi ku kara ko ba za a kara ba Allah ya daɗa buɗi ka jire ka jire mai mata ɗaya ai aminin gwaro ta fama da takaici a ga ka fito kana warin hayaki a ce yaya ne ka ce ai tana zazzabi ne kai ma ka shiga zazzabi Allah shi kiyaye Hmm. Eh, jiya ma nake gani a social media wani fasto ya tasa wasu dima-diman mata guda hudu ya ce shi ma irin na musulunci zai yi na ce a dai bara ɗaya a ta luwaɗi a coci ana ɓata 'ya'yan mutane ko ba ku ji ne haffafa homa wanda ya sauka kun san abin da aka yi ya sauka ko kun manta ne ko ba ku zarantawa ne ai in Allah ya ce ga tsari malam ada ka ji ka zauna lafiya ka ji ka zauna lafiya Allah ka ba mu ikon bin dokoki to shine suna kan hanya dare yayi ga sanyin gari sai ya ce ma iyalansa kuɗan dakata inni Anas sunara ga alaman wuta can na hango Hmm. fa'atikun minha bi khabar duk inda wuta yake galibi akwai mutum eh, da wuya ka ga wuta a waje dan adam bai halarci wajen ba kila na zo maku da labari malamai suka ce yana nufin sun ɗanyi makuwa hanya ta bace masu aw atikum bi shihabi qabasin ko in zo muku da ɗan bakin wuta mu ɗan haɗa la'allakun tasaluna ko a ji ɗimi a kori sanyi sannan mu ɗan yi ɗumame ka san tafiya fitina ce ka zauna inda baka yi niyya ba ka kwana inda ba so ka ci abincin da baka saba ci ba to ko tsaiwaiki da kaɗaici ya ishe ka shi yasa Allah ya sauƙaƙe maka ya ce in kana matafiyi kana iya aje azumi amma za ka biya sallah kuma ɗan hudu ka maida biyu an yafe maka biyu saboda wahalan tahiya asafin fita'atin min al'azabi ta shi kenan ya bar iyalai ya nufi inda hasken wuta take me ya biyo baya فلما جاءها نودي عن وسبحان الله رب العالمين الله أكبر هذا كيف sanda annabi Musa عليه السلام ya nufi wutan nan sai ya ga wani irin abu mai kyan gaske mai ƙayatarwa nan kuma sai ya ga wata itaciya koriya shar ita ce ke ta cin wutan idan wutan ya daɗa balbal sai itaciyan ta daɗa zama koriya ta daɗa haske ta daɗa ƙayatarwa in ba Allah ba wata iya haka wuta in ya ci ice ƙone shi yake ya busar da shi ya mai da shi garwashi a ƙarshe ya zama toka ita wannan itaciyar sai kuma ya zama mata ruwa da taki wannan ya yi ka kasan Allah shi ke da iko falamma aha lokacin da ya je wajen wuta nudiya sai ya ji an kira shi an buri kamar finnar Allah ta'ala ya sanya albarka ga duk abin da ke cikin wanga wuta Musa ya tsaya yana mamaki wa man haulaha duk abin da ke kewaye da wutan Allah ya sa masa albarka ya salam a wata aya Allah ya ce fakhala ana alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa ta kalmanka kana gangaren wadi ne wanda aka tsarkake shi wajittuwa annan Allah ce wa ana fitartuka bi nafsi fastami'i lima yuha cikin jama'a dukkan na ka kai na zaba na fifita babu ya kai a zamaninka ka saurari duk abin da za na faɗa maka وسبحان الله رب العالمين sanki barin abinda bai dace ba bai kamata ba ya tabbata ga Allah ubangijin kowa da komai to me za a ga masa ya musa innahu ana Allahu al-aziz ya musa aka je ji kira kawai an musa musa kira min Allah ila nabihi musa alaihi salam duk yanda za ka kwatanta sautin ba za ta iya kamantawa ba don sautin Allah ne wa kallama Allah musa taklima innahu bayani game ka yadda al'amarin yake saurara ka ji an Allah ni ne Allah mahalikin sammai da ƙasai ruwa da rana dare da yini nina Allah na magana da Musa yana munajati da shi ni ne Allah wanda na cancanci abautawa, ni ne Allah wanda ake neman taimako game daga wajensa ni ne Allah wanda in aka fada bala'i ake neman agaji daga wajensa an Allah ni ne Allah wanda ya raya yake kashewa kuma bayan ya kashe ya raya al'aziz mabuwayi mabuwayi wanda al'amarinsa ya wuce zaken mai tsammani in ya so abin ya auku ya gama ba wanda zai iya dakatar da shi mai rinjaye akan kowa mai galaba akan kowa mai hikima alhakim a zantuttukansa da ayyukansa da duk abin da ya gudanar a cikin halittansa. وألق عصاك فلما رعيها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يؤكد ولم يؤكد يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون الله أكبر to annabi Musa da aka kira shi cewa ni ne Allah a wata aya ai an tambaye shi wa ma tilka bi yaminuka ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha وأهش بها على بني ولي فيها مآرب أخرى wannan Allah ka ganta sanda ta ce da ita nake dogara ita nake kakkaɓo ganye dabbobi in na je kiwo ina da abubuwa da yawa wanda nake yi tana mun amfani daɗin magana da Allah shi ya sa ya yi itinabi ya tsawaita magana kuma ya ce akwai wasu abubuwa da yawa masu amfani yana so a ce kamar da mai da mai ya kara amma yanzu ne a ce za a gana da kai a gidan gwamnati can abuja ce ta za mu tafi dai aso da <laughs> ya gani ya ka ji abokai yanta da allah kada dai a manta da mu da allah kada kasan mutane kudaje ne a wajen kwaɗi ya duk ake mutuwa kai baka sani ba ko zai je a ɗaure shi ne ma amma kana cewa in dai an ko bakin tumbi a bamu bayan ya gama faɗi sai aka ce wa alke asak kai yadda wannan sanda kai ke ganin ta kamar wani abu yadda ita sai ya bi umarnin Allah to baka taba bin umarnin Allah kai na dama ba ku tsaya kuɗi yadda sandan ke da wuya falon mara'aha ta hatazzo sai ga sandan na tsallana tuma irin na makidiya karama ka annaha jan kamar karaman makidiya ka san akwai ta da tsalle da guzari wani waje a ce maka za hiya hayyatin tas'a wani waje a kira ta da tsoban jan kananan macizai amma masu fawa masu tuma kamar irin su gajera gajera ba yaro ba an gane ko Ka zan in ce wani kumburi sai ka ga tsalle ka taba ganin inda aka yi tsalle uku ba a sauko kasa ba sosai ni mala akwai sanda farkon damina na shuka shinkafa a gona ta irin tsuntsun wannan naje in gani tawo huda ina ta kewayawa ina ta kewaya da wani yaro sai ya ce ka taka maciji ka ga da ne tsalle kafin in sako na sake tsalle Allah ka raba mu da fitina Allah ka raba mu da fitina malan da na waiga na gagaje rake tana wani kumburi sai wani kumburi na ce hmm, Allah ka raba mu da bala'i ita kuma hayya ita an hore mata bakin guba ne mai kisa duk sai aka sufanta sandan da ita su uban kuma jibgegen kumuci ga ta jibgegiya wannan sanda jibgegiyar kumuci take zama sannan ga bakin gubar irin ta hayya sannan ga tsalle da tuma irin ta jan maciji ta musamman kenan kai lokacin da ya ganta tana wannan tuma wannan mubidira Musa alaihi salam nan da nan ya juya baya kafa me nake ban baki ba in baka yi ya tsalla da gudu walam yu'aqib kowai wayan sandan wanda yace tana da amfani bai yi ba a to wasa ba wani ba waje yake yi ba ya musa ya musa sai Allah ya ce musa musa musa la ta ka ji tsoro da ke ashe tsoro na ɗabi'a ba aibi ba ne tsoro na ɗabi'a ba aibi ba ne tsoron da ya saba ma ɗabi'a shine ne aljabnu wanda za ka yi abin da zai amfani ka tsoro ya hana kai haka kai ya kai ka ga hallaka a ce za a yi jihadi irin na musulunci ka ce ma babu ya sani ƙarƙashin gado a ce ba na nan wannan aibi ne irin wannan tsoron ƙasƙanci ne zai biyo baya inni la ya khafu ladayyal mursalun kwantar da hankalinka babu wani manzo da zai firgita ya ji tsoro gaba gare ni na faɗi a waccan sura suratul furqan ne ko shu'ara ce nake training suratul shu'ara ne training Allah yake masa domin baka ɗaukan soja yau ba ka kai shi depot ba sannan ka ce ya saba jindiga ya je yaƙi. bai san ma yanda zai halba ba balantana in harsashi ya kare ya sake hadawa balantana in ta samu matsala ya dan sabis dinta ya babballa ya hada ba zai yiwu ba kuma sai ka koya mashi yadda ma ake harbin ka koya masa kudanci don ya zama jarumi ƙarshe hmm? sa ka ga wani lokaci kawai sai a sa su kamar abin nan ana suna shiga tabo suna fitowa kai ba saboda akwai ranar da shiga taban zai zo eh da dai duk wani aiki na hatsari banci wanda yake in an sami kai a wani yanayi za ka jure ka jajamce har Allah ya taimaka a haye to dole sai an yi maka training irin na soja to shine aka yi ma annabi Musa anan na'am الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات akwai wata baiwan Allah da ta aiko da alkur'ani guda biyu tana roƙon aima mahaifiyarta du'a'i afuwan mahaifinta ne ya rasu, a masa du'a'i Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa da dukkan wanda suka riga mu sannan a yi ma mahaifiyarta addu'a Allah ya sa ta gama da ita lafiya to Allah ya sa ki gama da ita lafiya kuma dukanmu da ita da ke da mu duka Allah samu cika da kalmar shahada na ga ana shigowa da Qur'ani ko ga kama ne tafsiri wannan Qur'ani a ah, to tafsiri kamili kenan ko ko irin wanda aka zo da shi ne kwanan baya kamili to kawo mu gani sai mu yi addu'a kifayatid du'afa sudani wannan tafsiri ne na abdullahi an gane abdullahi dan muhammad dan fodiyo shi wannan tafsiri ya sa masa wannan suna kifaya na du'afa as-sudani muna da manyan malamai ba na muna da manyan malamai shi yasa aka ce lil faqiri ila Allah ta'ala Abdullahi bin Muhammad bin Usman bin Salih shi Abdullahi kanin sanfojiyo ne Usman to shi wannan tafsirin gashi wani ya kawo tafi sabilillahi ya aka yi eh na ka daga hannu tambaya ne ko kana so a baka tafsirin ne ko qur'ani o oh, qur'ani to an ce nawa ne wannan haka yake a baka ne ka duba ka dawo da shi wato wannan ya yi shi a jiza shi ya sa zai sauƙin mu'amala kuma ya yi shi gwara gwara kamar yadda na bude na gani na kamar guda hudu ne ko wani abu mai kama da haka ko biyan ne ma guda hudu ne ina kyautata zaton ina da dunkulalle ina kyautata zaton to sai in baka dunkulalla in ina da shi an ki wai zai mun abin da yara ke cewa wayan mutum eh A wanda ya kawo ko ta kawo ne tafsirin nan Allah ya ba ku gidan aljanna kuma ya ce a ma mahaifin shi da mahaifiyarsa addu'a Allah ya sa suna firdausi mu ma Allah ya kai mu da kai baki daya hmm. malam bello an an baka Qur'ani sai a ba shi daya